Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon Tiyu da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka lalabo. Umaru Sani. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku ga kanun labaran duniya. cutar sankara ta halaka mutane 26 a jihar kebbin najeriya yayin da wasu sama da 200 ke kwance a asibiti sabuwar gwamnatin ghana ta ce za ta soke dukkanin harare da tsohuwar gwamnatin baya ta sanya shugaban faransa emmanuel macron ya ce dole a yi naziri akan ba da kariya ga ukraine bayan ta cimma yarjejeniyar sulhu da rasha a yakin da suke yi tun ziga labaran yadda suke mayan hafsoshin tsaron kasashe mambobi a kungiyar ecowas sun gana jiya talata a birnin abuja fada gwamnatin najeriya inda suka tattauna a game da sabbin dubaru don karfafa tsaro a tsakaninsu tare da ɗaukar matakai don ciki gibin da ficewar ƙasashen burkina faso mali da kuma niger ya haifarwa ƙungiyar daga abuja ga rahoton da wakil muhammad sani abubakar ya aiko mana a taron an tabbatar da cewa shugabannin kasashen ecowas sun amince a gaggauta samar da rundunar tsaro na musamman don a cike duk wata gibi da aka samu dalilin ficewan kasashe uku daga kungiyar ecowas ministan tsaro na najeriya muhammad badar abubakar ya bayyana cewa ana kokarin farfado da runduna ta fada da 'yan ta'adda a wannan yanki da kuma rundunar taimakon kai da kai matsalar tsaro kullum canjawa take kuma su kansu dabarun yakin suna canjawa kullum shugaban hafsan hafsoshin tsaro na najeriya janar christopher musa wanda kuma shine shugaban kwamitin duka hafsan hafsoshin tsaro na kasashen ecowas ya shaida cewa Girman matsalolin tsaro da suka tunkari yankinmu ya sa sai dukkanmu kowa ya kawo irin kwarewarsa musamman a kan iyakokinmu mu kuma magance matsalar tun daga tushe da ma duk wasu alamu na rashin tsaro a yankinmu. Kwamishina mai kula da harkokin siyasa na ECOWAS Fattah Musa ya bayyana cewa We have increasing cases of terrorism in the region. Muna ci gaba da samun karuwar ta'addanci a yankin don haka shugabannin kasashen ECOWAS sun yanke shawarar dole a gaggauta samar da runduna ta musamman a yau a irin duniyar da ake ciki dole ne mu tunanin dogaro da kanmu kafin tunanin agaji daga wani wuri an waye gari mambobinmu uku sun fice daga cikin mu don haka dole ne mu yi tunanin yadda za mu cika wannan babban gibi nan ba da jimawa ba za a yi taron ministocin kuɗi da na tsaro don tabbatar da yawan kuɗaɗen da za a kashe don kafa rundunar tsaron na ecowas muhammad sani abubakar abuja arafai hausa Akalla mutane 26 cutar sankara ta kashe a jihar Kebbi ta arewa maso gabashin Najeriya, yayin da wasu mutum 248 yanzu haka ke kwance a asibitoci cutar da tuni ta fantsama zuwa jihar Sokoto tare da shafar mutane da dama. Wannan na zuwa a daidai lokacin da masana ke ci gaba da yi yiwuwar samun ɓullar cutuka sakamakon tsananin zafi da yankin arewacin ƙasar ke fama da shi. Ga dai abin da kwamishinan lafiya na jihar Sokoto Dr. Umar Abubakar ke cewa. to sai a gafarce mu sabuwar wato gwamnatin ghana ta ce za ta soke dukkan haraje-haraje da tsohuwar gwamnati ta sanya domin samun wato bashi daga asusun ba da lamani na duniya mf sakamakon yadda ta ce sun jefa al'ummar kasar cikin matsin tattalin arziki a lokacin da ministan kudin kasar cecil atto ke gabatar da kasafin kudin wannan shekarar ya ce daga cikin harajin da za su soki har da na tura kudi da kamfanonin waya da kuma inshorar ababen hawa da dai sauransu ga dai abin da ke cewa mr speaker we will abolish the electronic transfer levy e-levy of 1%. Kakakin majalisa ina bayanin cewar za mu soke harajin lantarki wato e-levy, kana kuma mun soke harajin caca, za mu soke harajin fitar da hayaki, harajin inshorar mota da dai shauransu. Muna hakan ne la'akari da cewa hakan zai kawo sauki da kuma ɗauki ga dukkanin al'ummar ƙasa bisa matsalar karaya tattalin arziki da matsalar rayuwa da al'ummar ƙasar nan ke ciki. It will support business growth and improve tax compliance. Ministan harkokin kudi na Ghana. Qatar ta tallafa wa jamhuriyar Nijar da ton 200 na hatsi da shinkafa da kuma man girki domin wa al'ummomin ƙasar gudanar da azumin watan Ramadan. Mataimakin shugaban kwamitin yaƙi da annoba a ƙasar ya kafa tallafin a madadin gwamnati. Qatar ta kuma sha alwashin ci gaba da taimaka ma al'ummar ƙasar da suka daɗe suna alaƙa da ita. gwamnatin ta ji ta ta kanta da bukatar wasu mata a kasar na basu hakkin mallakar gida da zarar rabuwa ta gita a tsakaninsu da mazajensu na aure ranar 8 ga watan maris matan da ke bikin murna zagayowar ranar su ta duniya suka bukaci gwamnati ta samar da wani kudiri da zabe wa mata incin mallakar gida da zarar majajen su sun rabu da su matakin wanda ya samu goyon bayan tsohon ministan harkokin wajen kasar kana dan majalisar dattijai abdurrahman kula mala tuni haifar da zazzafar muhawara a tsakanin al'ummomin gwamnatin senegal ta bayyana rashin jin daɗin ta kan cin mutuncin da ake yi wa 'yan ƙasarta da suka je ci rani a murtaniya tare da tilasa musu komawa gida ba bisa raɗin kansu ba tun dai kasashen biyu suka shiga tattaunawa domin tsara yadda 'yan senegal za su mallaki takardun da za su ba da damar zama a ƙasar cikin sauƙi. Babban hafsan sojin Uganda ya sanar da cewa ƙasarsa ta tura dakaru na musamman zuwa Juba babban birnin ƙasar Sudan ta kudu domin aikin wazar da zaman lahiya a daidai lokacin da rikici tsakanin shugaba Salva Kiir da mataimakinsa na farko rik Mashar ke ci gaba da haifar da fargabar sake koma yakin basasa. ya Haruna ta haɗa mana wannan rahoto. Sanarwar da Mahosi Kane Ruba ya wallafa a shafin X ta kuma bayyana cewa dakarun kasarsa babu wanda suka sani a matsayin shugaban sudan ta kudu illa salva yana mai cewa duk wanda ya ayyana kansa a matsayin mai rike da kujerar shugabancin kasar tamkar ayyana yaki ne da uganda a 'yan kwanakin nan dai ana zaman ɗarɗar a sudan ta kudu bayan da gwamnatin kir ta tsare ministoci biyu da wasu manyan jami'an soji da ke kawance da mashar sai dai daga bisani an saki minista guda kaman da aka yi a juba da kuma kazamin faɗan da aka yi a kusa da garin nasir na arewacin ƙasar ana ganin zai kawo cikas ga yarjejeniyar zaman lafiya ta 2018 da ta kawo ƙarshen yakin basasa na tsawon shekaru biyar tsakanin dakarun da ke biyayya da kiyar da mashar wanda ya sanadin mutuwar kusan mutane 400 bayan yakin basasar da ya barke a sudan ta kudu a shekarar 2013 uganda ta jibge dakarunta a juba domin karfafa wa dakarun kiyar gwiwa wajen yakar mashar kafin daga bisani ta janye su a 2015 a shekarar 2016 ne aka sake jibge sojojin uganda a juba bayan faɗan da aka gwabza tsakanin bangarorin biyu amma amma kuma daga ƙarshe aka janye su kainar rugba bai bayyana cewa ko matakin na baya-bayan nan amsa ce ga buƙatar gwamnatin kir da kuma tsawon lokacin da sojojin za su ci gaba da zama a sudan ta kudu ba To kasar Angola ta sanar a jiya talata cewa za a gudanar da tattaunawa kai tsaye tsakanin mahukuntan jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da kungiyar M23 da ke da iko da wani bangare na gabashin kasar nan da makonni masu zuwa bayan ta yi wata ganawa da shugaba Felix Shekedi kamar da fadar shugaban kasar ta sanar. ukraine ta amince da tsagaita wuta wata guda a yakin da suka shafe shekaru uku suna gwabzawa da rasha matakin da ke zuwa bayan tattaunawa da wakilcin kasar ke ci gaba da yi yanzu haka da amurka a birnin jidda na saudi arabia ga kuma shamsiya haruna ɗaukar ƙarin bayani tuni dai amurka ta maraba da wannan mataki tare da sanar da dawowar yarjejeniyar musayar bayanan sirri a tsakanin su yarjejeniyar da donald trump ya dakatar da ita a makon jiya sakamakon sa'insar da ta faru tsakanin shi da volodymyr zelensky kowane lokaci daga yanzu ne ake shirin miƙa wa rasha kunshin matsayar da aka cimma a wannan taro na jidda don nazarta da kuma yiwuwar aminta da ita ko akasin haka wasu majiyoyi sun bayyana yiwuwar donald trump ya tattauna da vladimir putin a cikin makon nan bayan matakin na ukraine dangane da amincewa da tayin gwamnatin washington kan tsagaita wuta a yakin bangarorin biyu cikin kalamansa na maraba da wannan mataki donald trump yayi manuniya kan iya sake karbar bakuncin Zelensky a fadar White House bayan matsalar da suka samu ta ranar 28 ga watan jiya. Nasarar tsagaita wuta a yakin na Rasha da Ukraine na zuwa ne daidai lokacin da shugaba Emmanuel Macron na Faransa ke kira ga hafsoshin tsaron kasashen Turai da su samar da wani shiri da zai haɗa karfi don tallafawa tsaron Ukraine. To Firaministan Canada duk Ford ya jinkine sanya harajin kashi 25 bisa ɗari. kan wutar lantarkin da amurka ke siya daga kasar bayan su yi wata tattaunawa da sakataren amurka kan harkokin kasuwanci jiya talata donald trump ne ya yi barazanar linka haraji kan kayayyakin da kanada ke shigar da su kasar a matsayin ramako 'yan awaran pakistan sun kwace iko da wani jirgin kasa da ya kwaso fasinjoji 450 a kudu maso yammacin kasar 'yan awaren sun raunata matuƙa jirgin kasan a lokacin da suke karbe iko da shi a lardin baluchistan da ke da iyaka da afghanistan da iran babban jami'in hukumar kula da jiragen kasa a ketta muhammad kashim ya faɗa wa afp cewa sama da fasinjoji 450 ne a cikin jirgin. ta takwas da mintuna goma. Labarin wasannin shamsiya ta sake dawowa. to umar sani barka da aiki A mhm. uh, kocin liverpool an slot ya bayyana rashin nasarar da suka yi a gasar cin kofin zakarin turai jiya talata a bugun penalty hannun paris saint germain a matsayin wasan kwallon kafa mafi kyau da kayatarwa duk da cewa kungiyarsa ta bace daga wannan gasa mhm. to bayan sun tashi a wasan farko na makon jiya da ci mai ban haushi a birnin paris psg sun tashi kunnen doki a filin wasa na anfield bayan kwallon da usmani dambele ya ci a minti na goma sha biyu da take wasan liverpool ta samu damammaki da dama da za ta iya zira kwallo a ragar PSG amma hakan bai samu ba hasali ma kunnan dokin da suka yi ya sanya aka samu ƙarin lokaci abin da ya kai ga bugun daga kai sai mai tsaron gida Slot ya ce wannan wasan yana da ban mamaki musamman idan aka kwatanta shi da makon jiya yana mai bayyana rashin samun gurbin matsawa gaba a matsayin rashin sa'a saboda tazarar kwallon da ke tsakaninsu da PSG din ya ce ya yi kaɗan a wasan na jiya za a iya cewa Liverpool ta so rama wa kura a niyyar ta ne kasa wato kasan a makon jiya psg ta dan yi wasan kura da liverpool eh, amma sa'a sai ta bawa ita kungiyar ta premier ingila damar cin kwallo ɗaya tilo akan psg to kusan abin da ya faru kenan a jiya za a ce domin ita ma ta karɓi bakuncin tawagar ta birnin paris sosai eh, amma a jiyan bayan ƙarin lokacin da aka yi ne psg ta zaburo da karfinta wato dai ta yi ƙoƙarin ƙara koda kwallo guda ce ko kuma bawa gidanta kariya kenan to liverpool wadda take saman teburin premier da ta maki goma sha ɗaya tsakaninta da as arsenal tana da tabbacin lashe gasar ta bana a ingila yayin da take shirin karawa da newcastle a wasan karshe na cin karabawo a wembley ranar lahadi mai zuwa kenan sai dai kocin psg louis enric na ganin liverpool ta yi rashin sa'a inda ce kungiyoyin biyu fa sun cancanci zuwa mataki na gaba a gasar ta cin kofin zakarin turai yanzu haka dai kungiyoyi hudu ne suka kai wasan dab da na kusa da na karshe a zagayen wato a gasar ta zakarin turai bayan kammala rabin wasannin zagaye na 'yan sha shida kenan a jiya mhm. paris saint germain kamar da muka ce ta doke liverpool da ke jagorancin premier ingila a bugun penalty mm. bayan da suka tashi kunnen doki da ci da daya yayin da barcelona bayan munich da inter milan suka san makomar su wato sun samu nasarar tsallakawa zagaye na gaba eh, zagayen yan takwas mm-hmm. to a yau da ake dakon karin kungiyoyi hudun da za su cike guraben da suka rage akwai yiwuwar psg za ta kara da aston villa a wasan dab da na karshe kenan wato ita wannan kungiya ka san ta lashe kofin zakarin turai su ah, su ɗaya za a ce a 1982 bayan da ta doke club brooch kenan a ranar laraba gobe kenan villa za ta karɓi bakuncin wasan zagaye na biyu bayan ta yi nasara da ci uku da ɗaya a belgium hmm. yayin da kwarta ta premier ingila arsenal ta samu nasara bayan ta wato lallasa psv da ci bakwai da ɗaya a zagayen farko na wannan wasa a ranar takwas da tara ga watan afrilu ne za a yi wasannin dab da na karshe na ga zagayen farko kenan hmm. sannan zagaye na biyu zai wakana ne a ranakun 29 da 30 ga watan mhm. za a gudanar da wasan kusa da na ƙarshe na a ranakun shida da bakwai ga mayu kuma wasan ƙarshe zai wakana ne ranar talatin da ga watan na mayu a filin wasa na alliance arena da ke birnin munich to kamar yadda muka ce ƙungiyoyin da za su fafata a wasan na yau wato hudun da suka rage kenan eh, eh, ba ma na kaɗan ba da cewar jiya ma ba fakon ƙananan ƙungiyoyi ba ne suka fafata ga kuma yau kaga lil za ta karɓi bakuncin bruce Borussia Tuman. Ah, wato Faransa da Jamus ne za su kara a wannan wasa sai PSV Eindhoven da za ta yi tattaki zuwa gidan Arsenal sai wasa tsakanin Aston Villa da Club Brugge sai Atletico Madrid da za ta karbi bakuncin Real Madrid wato waɗannan abokan hamayya ne ratsatsu makwa <laughs> za su yi karo da juna a wasannin na yau ai ba karamin karan bata za a yi ba kuma ita Arsenal duk da cewar masu hasashe ko kuma masana wasanni suna ganin ta riga ta san makomarta la'akari da irin kwallayen da ta zira bakwai har da daya kaga akwai bambanci na yawan kwallo da ta zira wanda ake ganin zai taimaka mata a wasan da za su fafata a yau gol da faransanci eh, to ana ganin wasan na yau kusan ka san wasa tsakanin Lille da Borussia Dortmund shi ma fa ba daga <laughs> baya ba to zamu iya cewa masu eh, masu sauraron mu za su iya zuwa shafinmu na intanet domin samun cikakken bayanai na gode sosai Masu sauraro ga wasu daga cikin labarai da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo, Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Manyan hafsoshin tsaron ECOWAS sun gudanar da taron tattaunawa a babban birnin Najeriya Abuja. jihar Kebbi da ke Najeriya. Sakamakon fara zafi gwamnatin jihar ta tabbatar da mutuwar mutane 26 sakamakon cutar sankarau. Yayin da a hannu guda jihar Sokoto da ke makwabtaka da jihar tabbatar da bullar cutar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ninka harajin karafa a kan Kanada da kaso 50 cikin 100. ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda faɗan daba ke barazana ga al'adar tashe a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. Ku ci gaba da kasancewa tare da sashen Hausa na Radio France International a Rafai don samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban. Ku bibiya Arafai Hausa, kumore. more. to a bibi mu domin samun ƙarin kuma ga abin da Najeriya yanzu haka kungiyar 'yan ta'addan lakurawa na ci gaba da zama babbar barazana ga sha'anin tsaron wannan ƙasa inda a baya-bayan nan take ci gaba da kai hare-hare tare da kashe tarin fararen hula musamman a jihohin Sokoto da Kebbi. ikirarin da hukumomi ke yi na kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci amma lakurawan na daɗa faɗaɗa hare su a wannan yanki shin ko waɗanne hanyoyi kuke gani sun dace a ɗauka don tankarar wannan matsa